بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله mu da wannan yammaci na talata ɗaya ga watan sha'aban hijirar annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina da kuma akan yi daidai da ashirin ga watan janairu alif dubu biyu da ashirin da shida miladiya Shi gaba da darasinmu na tarihi kamar yadda aka fara darasin da ya gabata muna karanta wannan littafi na annabiyar rahma wallafar profesa sani umar rijiyar lemu Allah ya ƙara masa lafiya kuma mun cike shafi na goma sha biyu a yau za mu tashi a farkon shafi na goma sha uku farkon shafi na goma sha uku amul fil wa mauliduhu sallallahu alaihi wa sallam, wa rada'uhu fi bani sa'ad wato wannan gaba malam zai yi magana akwai lissafi da ya nawa wannan malam zai magana a kan shekarar giwaye amurfi abin da ake cewa amurfi saboda a wancan lokaci ba det sai dai a faɗi shekarar da aka yi kaza kamar yadda kake gani wani lokaci iyayenmu mata za a ce wai yaushe aka haifuwa ne wallahi ba zan yi tunda daɗin ba amma shi na shekarar da gwamnawa na ko shugaban ƙasa wani aka rantsar da shi aka yi kaza ko shugaban shekarar da saddau ne ya kaza za a faɗa maka ne da wani abu da ya faru haka suke yi to shine su ma a lokacin ake cewa amul fil shekarar da wani sarki da ake cewa abraha ya zo don ya rusa ka'aba to a wannan shekara aka haifi manzon Allah shi ake cewa amul fil kawai amul fil an fahimta wa rada'uhu fi bani da yadda aka shayar da manzon Allah a wani family da ake ce musu banu sa'ad familin sa'ad shi sa kaji ana cewa halimatu sa'adiyya sa'adiyya din ma'ana ya fi familin sa'ad shi ne ma'anar sa'adiyya din halimatu sa'adiyya ta baka fi ya kasa mata halima rika ce mata sa'adiyya a in ce baka kano ne kawai halimatu a sunan ta gawar ta gani to irin haka to ita yan banu sa'ad ce shi sa ka ga ake cewa a familin banu sa'ad to gashi nan malam zai fara yace qissatu hadithatu fi yanzu ainihin labarin da ya faru na wannan giwaye shine zai bada labari malam yace kana sababu kisata ashabul fil an abraha ibn sabbah sunan sarkin kenan yace dalilin wannan kisa wani sarki ne ko wani mutum da ake ce masa abraha ibn sabbah kana amilan lin najashi ma'ana shi ma'aikacin najashi ne idan aka ce amil kamar a ce gwamna ne daga cikin gwamnoni najashi shugaban ainihin wato ethiopia a wancan lokaci a habasha a yanzu ethiopia to yana da gwamnoni ai to shi ake ce mutum amin ko a ce hakimu to yanzu wannan mutumin abraham nan yana karkashin da jashi ne malikul habasha an gane wannan ko amma a ina yake gwamna alal yaman a kasar yaman wato yaman a da ethiopia ta hada haddasa yaman suna karkashin ta ka fahimta ina faɗin Ethiopia ne saboda da wannan suna aka santa yanzu amma Habasha sunanta a wancan lokaci kasar Habasha to a Yemen gwamnan sa na Yemen shine wannan Abraham malam yace fara'an nasa yatajahazuna al-mawsim ila Makka shi wannan mutumin gwamnan Makka gwamnan Yemen shi Abraham kenan sai ga mutane suna ta shiri ana ta kintse-kintse na me na tafiya maka ko a jahiliya suna zuwa maka, suna zuwa aikin haji ana dawafi ana girmama ɗakin ka'aba sai ga ana ta wannan shirye-shiryen sharrafa Allah wala yace Allah ya ƙara maka daraja bana kalifata da yaga ga haka shi ma sai ya gina coci a ina gina cocin a sana'a har yanzu sana'a ita ce babban birnin ina yaman sai ya gina coci a sana'a din sami abihi rajulun min bani kinana sai wani mutum shi kuma sai ya samu labari daga banu kinana banu kinana nan kuma amili ne a cikin maka na yankin larabawa da ya ji labari fadakala halailan sai ya shiga cikin wannan cocin da wancan sarkin ya yi cikin dare alaƙasa kiblataha bil'azira sai ya ɓata alƙibla cocin coci da take gani tana da alƙibla ka lura da wani abu cocinan mu na nan duka hatta cocinan mu na nan mu Najeriya za ka ga su ma suna kallon gabas ne ko baka taɓa lura ba idan aka ce maka ga wani coci asalinsa coci ne an sai da shi wa musulmai to kawai abinda musulmai suke kawai da abin da ya shafi wani cross ko kaza shi ake gyarawa a inganta shi kawai ba wani ba sake gini ba dole yanda ma ginin bai yi bane kawai dama al'ula yake kallo sai dai ya karkace dama ya dan irin zoba masallacin mu na hayin malam bello masallacin al'adamawi coci ne asalinsa an fahimta garan kadi marigayi masjidin shi ya siya wurin wannan ɗakin liman da ta gani haka duk da mihrab din nan ma can akwai shi ba abin da kai wannan ɗakunan kawai aka yi na gefe ɗakin liman da su shi kenan na zama masallaci aka gyara abin sai wasu abubuwa filas da aka dan kara amma da ma a haka yake wannan structure masallacin juma'a na zariya da take kallon sa shi ma coci ne kaga ba abinda aka canza ba alƙibla take kallo da yawa yawan na ka kalli duk cocin da zaka kalla yanzu zaka ga ko an gina ta ba ta kallon alƙibla a structure to amma a cikin cocin inda fasto zai tsaya yayi wa'azinsa alƙibla yake kallo haka suke to ma'ana alƙibla din kawai shine gabansa inda cocin yake to ne wannan mutumin dan banu kinana sai ya je alƙiblan wannan cocin na yi wannan bayanin ne saboda zuwan lafazin al'ibla. kawai sai je sa kazanta. ƙazanta shi ne kazanta. ka ce bayan gida fitsari abu ne wanda yake kwatami babu tsafta a cikinsa kawai je shafa musu sai yake cewa أبرهة سيكي سوى a الذي اجترأ على هذا وانين يغنغنشي mana wannan? shi ne غنغنشي to wane ne zai gangancin ya zo yi wannan abun wurin ibada kila sai aka ce rajulun min ahli zalika albayti ai wani mutum ne daga cikin mutanen wannan daki na Ka'aba da kaga ana shiri ana zuwa sami abin da ya ji abin da ka faɗa na za ka yi daki irin nasu fa halafa abrahata saboda aka abraha sai ya rantsuwa ya ce to wanda rantsuwa da yayi da abin da suke bauta mawa ya ce la yasayyiranna ila alka'bati wallahi sai ya tafi har zuwa ka'aba hatta ya hadimu hasi ya ruguza ta inda dai ɗan garin su ya zai mana wannan anan to sai na tafi na je na ruguza wannan ɗakin na Ka'aba kataba ila najashi yukhbiruhu zalika. wannan gwamnati yayi ko sai ya rubuta wasiƙa ya biya wa shugaban ƙasa shine najashi yana sanar da shi cewa ga fa abin da ya faru kuma shi ga abin da ya nila kawai je fa sa'alahu an yab'ath ilayhi bi fiyala lafazin fiyala plural ne na fil fil shine singular din wato giwa kwaya ɗaya in suna da yawa sai a ce fiyala amma an guda ɗaya ta ce fil an fahimta da haka sai ya nemi aiko masa da giwaye wa kana lahu filun kuma yana da wani giwa a cikin giwayensa yuqalu lahu mahmud sunan giwan kenan to kaga mai suna mahmud sai ji ga yadda sunan je sunan giwa ne ko ba ka ake ta ba eh na alhaji mahmuda wannan shi yau to kaji yana da giwa sunan shi mahmud yace ce lam yura mislahu ba ta ganin giwa irin wannan mahmud din ba zaman wajen girma wa jisman da jiki wa kuwatan da kafi ba ta ganin giwa irin wannan ba fa ba a bihi ilaihi sai ya aika masa da wannan giwa da kuma wa'annan giwoyi gaba da ko a cikin giwai ko giwaye yawa eh. ya ce fakara ji abraha ta sa'irin ila maka, kawai sai abraha ya fito ya kama hanyar maka daga yaman sami atil arabu bi zalika su ma larabawa sai suka ji labarin cewa ga abraha ta nan ya taho fa'azzamuhu sai suka girmama abin lalle wannan babban al'amari ne a ce wani zai taho don ya zo ya ruguza mana daki wara ra'au jahadahu haqqan alayhi sai ka ga lalle wannan jihadi ne bai zo a kansu wannan ai fada ne a kansu yaƙi ne a kansu fa kharaja malikun min mulukil yaman sai wani sarki daga cikin sarakunan yaman ya fito yuqalu lahu zunafa sunan sarkin kenan ana ce masa zunafa qatalahu ya fada da shi fa hazamahu abrahata sai abraha ya fi karfin wannan sarkin wa akhadahu asiran yama kama shi a matsayin burtsanin yaki qala sai yake cewa ayyuhal maliku ya kai wannan sarki ya ce fastabaqani khairan laka fastabiqni khairan laka fastabqana fastabqahu wa ya ce ni abinda nake so ka kyale ni kawai shef maka alheri shi sarkin fa da aka kama ka kyale ni kawai shef maka alheri ya ce sai aka bashi amma da aka bashi amma an tsaure shi ba kashe shi ba wa kana abraha rajulan haliman abraha dama can shi a asalin halitta shi mutum da mai saukin kai amma dai wannan karan cikin tunzura shi ne sai aka zai je kawai sai ya rusa wancan ɗakin ka san lokaci aka ce ka guji fushin da hakuri. idan mutum yana hakuri tana ta mai yana yawa, duk da ya ya amayo abin da ke jikinsa to ba zai dadi ba قال ya ce حتى إذا da namin biladi خطم ya ce aka ci gaba da tafiya sai da ya zo garin khas'am kharaja ilaihi nufailu bin habib al-khasabi shi ma wani mutum da ake ce masa nufailu bin habib al-khasabi ya fito masa wa sama a ilaihi min qabil al-arab da shi da waɗanda suka taru daga cikin ƙabilun larabawa dan bi masa hana da abraha kai je maka ba qatalahu nan ma dai yaki da su suka yaƙe su haza hazamahum abraha abraha ya fice nasara dai a kansu. to ya taho da giwaye ga kuma rundunar an taho da ita ya ce fa aka da nufailan nan ma ya kama nufail fa qala lahu shi ma sai ce halmalik ayyuhal ni dalilu ka bi ardil arab ce to da haka ne ni zan zama ɗan jagoranka zuwa garin laraba wannan da zaka ne ma'anan dalil eh ka ji ma'anan dalil eh dan jagora <laughs> wanda zai jagora ya nuna mutane hanya yace ni ne daliluka ila ardil arab ni ne zan jagorance ka zuwa garin larabawa wannan? yace wa hatani yadaya ala qaumi bisam'i wa Ya yace ga hannaye nan guda biyu na al'ummata sun ji sun gani an yi baya akan tunda baya da muka iya mana yana nufin ne kar a je a yaki mutanensa kar a kashe kowa amma dai zai raka shi inda shi ce zai to su dai yanzu shi ka taɓa nashi mutane. ni khairan lak yace saboda aka kabar ni yafi alheri okay nayi tsallake nayi tsallaken sadara dai ko ina wurin yake wa ne yadai ala qawmi bi sam'i wa ta'a a bayin tsallake ba ni khairan lak an gane ko saboda haka yace fastabqahu wa kharaja ma'ahu yadullu saboda haka sai ya bashi sai ya fito tare da shi ya yadulluhu ala tariq yana nuna masa hanya Allah ya ce falamma marra bi ta'if to an shigo fara shigowa yace lokacin da yazo da'ifa a ga tun daga yaman an zo ta'if yana dab da za a shiga mafi Ya yace ana zuwa ta'if kharaja ilaihi mas'ud ibn mut'ab mut'ib sai mas'ud da mut'ib ya fito masa fi rijalin min saqif da waɗansu mutane daga cikin kabilar saqif an fahimta an san saqif ai ko kabila ce kabilar sa hajjaj man hajjaj ibn yusuf al-saqafi ba ku san labarin hajjaj ba to kabilar sa hajjaj ne su kuma kabilar su kenan da suka fito fa qala lahu ayyuhal malik nahanu abiduka wa nahanu nab'athu ma aka man yadulluka yace suka ce masa mu fa bayinka ne sai da kai da mu su daga fitowa a din ɗin mako suka sallama amma inda suka ce to za mu haɗa ka da wasu mutane wanda za su raka ka su ma raka ka su nuna maka hanya haka suka ce fa ba su ma'ahu bi abi rigal maulan lahum sai suka bashi wani mutum da ake ce masa abi rigal wani yantaccen bawansu ne su banu saqib din da suka taɓa yantawa suka raka shi da tare shi fa kharaja hatta idza kana bil mughammas sai da aka zo mughammas akan ce mughammas akan ce muhammas ina ne mughammas ha ina ne wurin ko dubu ku sani ba to mughammas shine wani wuri da ake fitowa idan aka baro arfa kafin a zo muzdalifa a hanya amfanin duwatsun to da aka zo wannan gurin a nan ne inda wannan bala'in ya faru to a nan gurin sai abu rigar ya mutu kamar yadda malam ya faɗa ya ce fatuwufiya nasa abu rigar wa huwa jamu kabrahu shi ne wanda suke jifan kabrinsa a a jahiliyan bayan abin ya faru an zo sai a jifan kabrin inda aka binne shi wa sa وبعث أبرهة رجلا من الحبشة على مقدمة خيله سي الضحى nan shi wannan sarki na Yaman Allah sai ya sa wani mutum daga cikin rundunarsa wanda suka taho daga Habasha ya zama yana gaban rundunar shi gabar waɗannan ainihin wato wato domin ya taho da dawaki ne da mix din da kai khailahu har da dawaki kenan da kuma waɗannan fiyala din wa amarahu bil gharati ala an'amin nasi ya bashi umarni wai duk inda ya ga dabbobin mutane kawai ya auka musu da hari irin masu kiwon dabbobi shanu ne ko tumaki ko awaki kawai auka musu ya ba shi umarni ya ba shi wannan damar fa jama'a al-aswad ilayhi amwal al-haram wannan baki ya tara masa dukiyoyin harami da dabbobi da abubuwa na ganima tashi baki ne ba wai dan shi a tun da dama dan habasha ne Magaɗabi ga ta mugunta da umarnin shugabansa malam ya ce wa asaba li abdul muttalib mi'a sai ba'iran daga cikin waɗanda ya kama dabbobin nan sai da ya kama ba'ir abinda yake nufi da ba'ir sune waɗannan tumaki da awaki na abdul muttalib wato kakan annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya kama guda ɗari biyu nasa ya kuma ba a sarajin ila ila ahli makka daga nan kuma sai ya aika da wani ɗan sako zuwa cikin garin makka kala sai ya ce ablik Ha. ka je ka gaya wa shugabansu shi sharif shugaba wanda shine kowa daraja a garin shine jagora shine komai to a san sanar da shi annani lam ati liqitalin wai a gaya masa ba shi ba ya zo dan ya yaki bane abin da ya kawo shi a yaki ya zo ba bal ji'itu li ahad bal baiti ni zuwa ne kawai rusa wannan ɗakin kawai in koma kana fahimta kana ga wannan wani abu ne da zai yi mutanen da suke da tsaki tun shekara nawa suna girmama shi ka zo ka ce zaka rusa musu kuma ka ce ba faɗa ka zo ba ya ce fan alaka wannan dan sako ya tafi fa qala li abdul muttalib zalika sai ya sanar da abdul muttalib wannan sako tunda shi ne shugaba shi ma a lokacin shikenan fa qala abdul muttalib sai abdul muttalib yake cewa ma lana bihi yada mu ba mu da wasu hannu da zamu iya yakansa da shi ko ba ka bane za mu iya ba ya ce sanukalli bai na huwa bai na ma ja alahu za mu kyale shi da abin da ya zo don shi ga shi ga ɗakin nan ko ba aka bane tun da muka ce za mu yaƙe shi aka za mu iya ba ya fi mu ƙarfi ko amma za mu bar shi da abin da ya zo yi ya ce fa na haza baitullah domin wannan ɗakin na Allah ne wa baitul khalilihi ibrahim alaihi salam kuma daki ne na badadiyin Allah annabi ibrahim alaihi salam fa in yamna'uhu in ya hana shi aikata abin da yazo fa huwa baituhu wa haramuhu dama dakin Allah ne haramin sa ne Allah ne zai hana abin shi ya kare kansa wa in yukhalla bainahu wa bain dalika, amma in Allah ya ga ma ya bashi ya ruguza dakin to fa wallahi ma lana bihi min quwa ba mu da karfin da zamu ce karkaru sa kan ga dakin nan da me shi an fahimta kamar yadda aka nuna ya zo a hadisi sai shi abdul qadir ya ce ni ba na dabbobi na dabbobi na wani daki kuma yana da sa shi zai kare shi wannan kuma na wani a bana abuna ka fahimta shi kenan su saboda haka sai ce sun mantsala kama ahu abdul mutsalib ila abraha daga nan abdul mutsalib ya tafi wurin abraha din nan wa kana abdul mutsalib rajulan jasiman kaje shi abdul mutsalib mutum ne mai jiki eh yana da jiki wasiman kuma kyakkyawa ne ga jiki ga kyau falamma ra'ahu abraha lokacin da abraha ya ganshi a azamahu wa akramahu sai da ya ji haiba din shi ya kama shi ya girmama shi ya karrama shi da ganin sa kawai sai da ya rasa haiba ga jiki ga kyau malam ya ce fatsalaba minhu al yarud alaihi ni asayil ba'ir jiki ne ma a bashi waɗannan tumakan nasa da awakin sa guda 200 allati asabaha min malihi wanda ya kwace daga cikin dukiyarsa faqala abraha sai abraha yake cewa innaka kunta alatani hina ra'aituka yace lokacin da na ganka fa ka burge ni sai da ka mun haiba da cika mun ido da kaza da kaza da kaza da kaza yace ka burge ni amma wala qad zahattu fika amma kuma sai na ga abun kaman matsayin da na baka na tsorata ya fi karfin a ce ka tsaya kana rai masu an baka wannan wannan tumakai guda ɗari biyu da aka kwace an fahimci wannan ko ya ce zahid ka. sai na ga ce ke ɗin ba kowa ba ne ala abdul muttalib sai abdul muttalib ya ce lima yace saboda me ala yace ji'tu ila baitin huwa dinuka wa abaika yace na zo ne fa zuwa ga wani ɗakin da shi ne addinin ka ne addinin iyayenka wa sharafukum kuma darajar ku ne wa ismatukum duk wani karamci naku ne li ahadin wahu na zo zan rubuta wannan ɗakin ne falam tu tukallimu ni fi ba kai mun magana a ɗakin ba ka ce ka rusa ka in yi kaza amma wa tukallimu ni fi ma ce bai irka zo kana magana akan tumakan ka guda ɗari biyu? kala sai abdul mutalib ya ce masa ana rabbul ibil ni ne na mallaki wa innanta tumakan nawa ne ni ne ubangijin su ya da ka ce ne ubangijin kaza waya ta ka ce misali ce kace ce ni ne ubangijin wannan waya ni ne ubangijin wannan gida ni ne ubangijin wannan mota abin da ka mallake shi kai ubangijin sa ne sai ce to ni ne ubangijin wa'annan dabbobi guda ɗari biyu amma wal baitu lahu rabbun shi kuma ɗakin da ka zo rusawa shi ma yana da ubangijinsa yana da ubangiji yamna uku minka wanda zai hana ka ka ruguza masa ɗakinsa so da na wani sani a gada shi ya ga babban mutum to kuma sai ji ana tambaya a bashi wani abu yana ci a bashi kana sai kuma ya mai da shi kuma ba kowa ba kuma amsar da ta bashi ya bashi ai gamsasshiyar amsa ce bai shiga wata shi shi abraha inda ya yi tunani tun daga nan ya kamata fa ya gane fa hannun da bai sanda ake baka cewa duk aikin nan ya kai ya kai ya kamata in ce zan rubuta shi ba tunda ka san duk abin da mutane suka dauka abin bauta suna addini da shi suna girmama shi iyaye da kakanni fa ka zo rana ɗaya ka ce za ka rubuta abin ka hana su kuma sai ka ga ba wanda ya zo ya faɗa da kai aka ce an baka da abin aka ce anya da walaki anya ba shigo shigo ba girbi ake mun bakuwa to ya kamata ai ya gane sama waɗannan tumakai ne yana ganin ai dabbobi ne su ba za su iya kare kansu ba ya dabbobin dole wanda ya mallake su zai kare su da haka shi yasa ya ce masa ni na mallaki abuna a bani abuna aiki kuma yana da wanda ya mallake shi zai hana ka Ya ce fa amara bi iblihi fa ruddat ilayhi saboda ka abraha ya bada umarni a maida masa da dabbobinsa summa makaraja abdul muttalibi sai abdul muttalibi ya dawo wa akbar quraish al khabar sai ya biya wa quraishawa abin da ke faruwa da abin da ya faru da abin da ya faru da abin da ya faru su ma su sani amarahum an yataharrazu fi ru'usil jibali ya kuma gaya musu cewa wallahi kowa ya koma saman duwatsu ya boya kowa ya buya saboda me yace khawfan alaihim min ma'arratil jayshi yace saboda ji musu tsoron wato rashin mutunci na runduna suna iya su cutar da su ya ma tunanin wani abu zai faru ba kowa da je su ɓaɓɓoye kawai fafa'alu mutane kuma ƙuraisha suka ji shawararsa duk suka ɓaɓɓoye shikenan a wannan gurin ne kamar yadda na muku ana ce masa mugammas fa arsalallahu qaira jama'atin jama'atin sai Allah ya aiko da tsuntsaye jama'a jama'a ma kulli ta'irin hajarun min sijil daga kowane tsuntsu bakinsa akwai dutse na sijil sijil kuwa shine wuta yula ce na wuta garwashin wutar jahannama mala bakin kowane tsuntsu Allah ya taho da shi ya aiko shi lam tusib tilkal hijaratu ahadan illa halak babu mutum ɗaya da wannan dutsen zai taɓa face ya halaka tsuntsayen nan suka rika sako wa'annan duwatsu a wa'annan mutane fa kharaja al-baqiyatu haribina saura suka juya suna gudu ya ta saka tsuna bi kulli tsarikin suna ta fada ta kowace hanya irin halka sa suke kai ko ina su fada wannan yayi nan wannan yayi nan wa yuhlikuna suna halaka ala kulli manhal ko ina wani a rami wani akan tudu wani ya zo zai tsallaka kaza ya fadi shikenan kawai duk ga sanan ba sallahu ala abraha ta da'an fi jasadihi shi kuma abraha Allah ya turo masa da wata cuta a jikin jikinsa ja'alat tusaditu anamiluhu wallahi ka in ya dan saka ka san anamil ko anamil shi ma plural ne amma singular din sa shine ummula menene ummula ah, ya kamata ko gane ba tambaya biyu da ne yawanci alhazai ne suke kamata su za su ji sunan yanzu na ce muhammas ba sani yanzu shi shine wannan ka kalli dan yatsanka ba kaga kayan kan nan ba duk yanka ɗaya shi ake cewa ummula mace in za ta yi aski lokacin aikin hajji ko umra za mu ji a ce mata sai ta tattara mene gashin ta ko sai ta yanke daidai ne umula din wannan dan yankan kwaya ɗaya na dan yatsanka shi ake cewa umbula to duk wani irin azaba da Allah ya masa da aka turo da wannan cuta a jikinsa wai gaba gaba na wannan yatsun naka su ce fita sai wannan ya fita can kuma sai da shi ya fice haka haka haka Allah ya halaka da shi ga wani irin azaba aka turo masa an fahimta ya ce in taha ila san'a tantaha ila sal'a sun mahala ana wannan abin ya same shi a hanya na komawa bai yi abin da ya kawo shi ba kuma ga cuta gabobi suna ta faduwa har ya koma sana'a din ya kai anan ya karasa halaka ko shi din Allah ya kashe ya ja maka kansa matsala yasa duk wanda yace zai faɗa da gaskiya ba zai ci nasara ba san da kace za ka faɗa da gaskiya kamar kana so ka faɗa da Allah ne to mafi kyau ka haƙura kar ka faɗa da gaskiya duk inda gaskiya take kallon ba za ka taimaki gaskiya ba to kai shiru shi ya kuma ka sauki amma idan inda taimakon gaskiya ne ake bukatar sai an taimaka ya fito fili to ya kamata ka fito fili ka bayyana taimakon ka akan gaskiya da shi ne kawai saboda wannan ya zo ce zai fada da gaskiya zai rubuta harshen Allah kuma Allah ya halakar da shi ta wannan hanya to Allah madaukakin sarki ya yi wa mutane irin wannan azabar dama lokacin da mutanen su suka ƙi jin wanda aka yi musu mutanen annabi mutanen kai eh, banu isra'ila aka ce kassi su ranar asabar su suka zaba da kansu an ba su dama su zaba rana na ibada suka zaba ranar asabar wannan ranar asabar din sai su zo su sanya kwamin su na na farauta wannan net din su saka shi na kama kifi idan suka zo ran lahadi sai su kwashe kifin da ya taru a ranar asabar aka kama kifin don za su ma Allah wayo ne su ai ba su zo ba yadda aka ce kansu zo din amma kuma sun zo sun still an kwashe kifi idan ka je jidda ka tsaya akwai wuri da ake ce masa haɓul a jidda na saudiya daga wurin kana iya hango aila a cikin filistin kana hango wani bangare na misra a daidai ga ruwa ba harmaliya to wannan garin na aila nan ne inda ashabu safi shi da aka nasu su a ranar asabar to da Allah ya tashi halakar da su sai aka kasa su kashi uku mutanen farko su ne waɗanda suka saba suke su mutane ne biyu su ne masu yin wa'azi tana ce musu ku ji tsoron Allah ka ku me yasa za ku yi su a wannan ranar bayan Allah ya hana ku kuna to sai na uku suka zo su suna ma wa'annan masu wa'azin wa'azi eh wai suna ce musu me yasa kuke bata lokaci kuna ma wa'annan wa'azi da Allah zai halakar da su dama tunda sun ije ku daina musu wa'azi kai kaga suna suna ayi wa'azi saboda su ma sun cancanci halakar da su ai musu azaba Allah ta'ala ya ce falam bala su ma bukiru bihi jailal ladina yanhauna an su lokacin da suka manta da abin da aka yi musu wa'azi da shi aka ja kunnan su akai Allah ce sai muka tsiratar da waɗannan da suka kasance suna hana su aikata mummunan aiki masu wa'azi sai aka tsiratar da su amma wa'innan da wa'innan Allah ce wa akhazna alladhina zalamu bi azabin ba'isin bima kanu yaf'alun Allah ce muka kama masu da mummunan azaba Allah ya mai da su bai bai suka koma bayan kwana uku kuma sai Allah ya halaka musu to ire irin wannan zakai ta gani ya faru da mutane da yawa da suka zo suka nuna rashin adalci da girman kai da fada da gaskiya sai Allah ya halaka da su wannan namrud din na annabi Ibrahim su suke zamani ɗaya da shi ko namrud ko namrud dole ka faɗa daidai ne ko ka ce ko ka ce duk sunan shi ne yana daga cikin mutanen da suka mallaki duniya a lokacin su mutum hudu ne suka mallaki duk duniya suke mulkin su ya kara da duniya biyu kafirai biyu musulmai shi numrud da kuma bukta nassar su ne kafirai sai kuma annabi suleiman da kuma khidir an gane ko ba khidir ba zulkarnaini nake so in ce zulkarnaini mumtaz su ne musulmai guda biyu duka mulkin su ya kara da duniya a lokacin to shi wannan numrud din kaga kuma aslah ya tura masa ya halakar da shi shine yake cewa shi Allah ne annabi ibrahim ya ce Allah yana kashe yana rayawa ya dauko wasu mutane a ne ya kashe da ya mai da ya ce na kashe da na raya da <laughs> shortcut kenan <laughs> ka gani to duk irin wayannan suna nan to malam ya ce wa fi hadhihi al-haditha nazalat suratul fil akan wannan abin ne Allah ya saukar da suratul fil kuna fahimta kaga abin ya riga ya faru sannan da annabi ya zo sai aka saukar da surar malaman quranic science suna cewa dalilin saukan aya baya zama dalili sai in ya faru ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai kuma nau'i biyu ne sababin saukan sura ko aya akwai abin da yake sauka ibtida min gairi sabab ba tare da sababi haka kawai Allah ya yi musamman yawan ayoyin hukunce hukunce da isoshi da irin abin da ya faru kafin zuwan mu da abin da zai faru ma kafin bayan mu a ƙarshen duniya irin labarin tashin alkiyama alkiyama ba zai faru ba sai an yi kaza da kaza annabi duk ya faɗa irin wayannan abubuwan ko yawa kamar misali yake cewa in zan ba misali yace ya ba za su tsaye ba har sai dabbobi sun yi wa mutane magana an fahimta a cikin hadisin ma yake cewa mutum ba zai fitar yin harkokinsa ba da ya dawo sai dabbarsa ta masa magana ko bulalansa ɗauko takalminka ya ce matar ta fita ai ta leka idan ta zara goku yana baka labarin hajji a ta fita waje ba da izinin ka wallahi ƙarshen duniya kuma ya faru tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wani mai ciwon dabbobi yana kiwo kawai sai kura ta zo ta kama dabba da kinkiya ta wabta kawai sai ya bita da ya bita sai ya ƙato wannan koras ce ta matsa gaba ta je ta hau kan wani tudu ta juyo ta kalle shi ta ce kawai na je na kama dabba na na samu zanci ci na zo kawai ka kwace ka na ke ce eh, ina na taba ganin kura na magana <laughs> shi ne mamaki shi na ma kwace wanda ya kawai magana da ya kara bashi mamaki sai ya ce ke ya ce tallahi in ra'aitu yau zai ziban ta kallon sai ta ce ah ya kake mamaki kura fa take mai magana ta ce ai abun mamaki shine wannan mutumin na cikin dubi ne tana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ba ku labarin abin da zai faru da abin da yake cikin wahayi da ake wa manzo Allah wallahi mutumin yanzu ba manzo Allah labari ya musulunta mutum ba musulmi bane a lokacin kuma wannan yakan faru kuma annabi yana jin muryar dabbobi bulala wannan sai ta baka labarin da ya faru a gidanka lokacin da yanzu duk wannan kyamarorin ashe nan gaba za su daina aiki a ƙarshen zamani ka sa wani kyamara sai a gidanka ana kallo wani waye bulalar ka kawai takalminka ragonka ko kazakka da kake kiwo za su dinga baka labarin da ya faru a gidanka kafin alkiyama lokacin duk mun tsofa aljanna insha kuma suna nan duk muna aljanna ya gani to sai ce a kan wannan ne kun ga bayan ya faru mahallin sha da yasa ne wannan magana abin kaga ya riga ya faru to sai qur'ani zo yana magana a kan abu to ake cewa sababin nuzul kenan yanzu sababin nuzul ɗin suratul fil to shine wannan labarin da malam ya karanta mana yanzu na labarin abraha din nan Allah ya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fi baka gani ba ya kai annabi Muhammad kwanta ta hankalinka wannan da suke cutar da ke Quraysha wannan Laraba wannan suke maka kaza suna ganin za su yi kaza su yi nasara ya ce Allah ba zai basu ba zai halakar da su matukar ba su daina ba Ba ma ga yadda Allah ya yi da ma'abota giwaye ba dai alam yaj'al kaidahum fi tadlil Allah bai sanya kairin da suka zo da shi ya zama cikin ya zama kanna suka yi sun yi shirme kawai ka fahimta ya zama hasara a gare su wa arsala alaihim tsiran ababil Allah ya aiko musu da tsuntsaye ababil a sunan su kenan tsiran ababil a ko tsuntsaye da aka nuno su aka ganin hoton su aka ce su tsiran ababil da wallahu ala. Allah ya aiko musu da irin wayannan tsuntsaye da suka zo tarmihim suna jifan su bi hijaratin da wasu duwatsu min sijji daga wuta duwatsun wuta shi ake cewa sijji Allah ya tsare mu kuma wannan duwatsun an ciro shi a sijji da ne sijji wani kwari ne a wuta inda ake ajiye listin sunayen yan wuta kenan inda Allah ya ce kalla inna kitabal fujjari da fi sijji Allah ya tsare mu ana aka dauko duwatsun ake jifan su da shi yace faja'alahum ka'asfin ma'kul ya mai da su karmami yadda ka san karmami abin da ake cinyewa me ma'kul nan nan yanzu abinci ne shine makul amma me as da aka mai da su shine karmamin da ka sani idan aka je aka yi girbi aka cire amfanin gona abin da ya saura wanda ake tattakawa kan shi ake kwashi ani amfanin yanzu abinci ne wannan ba za a ci shi ba sai da dabbobi su ci to ya zama kamar asfin ne a kolin na abin da ake ci ka fahimta haka aka mai da su ba su da kowa ya mutu gaba Allah ya ce fa ja'alahum ka asim mako shine aka saukar da wannan sura alfi an gane ko saboda haka malam ya ce wa fi zalika al'am har yanzu dai a wannan shekara ne wuli da rasulillah. Ka kaji ko sai a shekarar ne aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawmal ithnain a ranar litini lisna ta yi ashara asharata lailatan khalat min shahr rabi'il al-awwal na ainihin wato kwana goma sha biyu ga watan rabi'ul awwal ina fata ana fahimta a nan gurin gaskiya kun ga akwai lamba a ƙasa ko to wannan lambar ba na so in ce sai na karanta ta amma dai a taƙaice abinda malam ya magana a kai kuma abinda na fushi suka nuna shine cewa an haifi manzon Allah sallama a wannan ranar babu tabbas babu ingantaccen dalili a kansa an fahimta haihuwarsa a wannan ranar babu tabbas مالا yace نص عليه محمد بن إسحاق المطلبي وهو إمام حجة في المغازي وعليه جمهور أهل أهل السير المؤرخين سوريا كما نص عليه الحافظ بن كثير ومال إليه الدكتور أكرم ضياء الأمري لمكانة بن إسحاق وثقته وخالف في ذلك محمد بن جبير بن مؤمن وهو تابعي جليل وذكر أنه ولد لثمان khalawna min rabi'il awwal kaji magana na biyu yanzu an ce takwas ga watan rabi'il awwal kuma mun samu nawa sha biyu aka ce nan kuma yanzu an ce takwas kuna ji wa rajahu shaykh nasiruddin al-albani li mutaba'ati qa'iliya albani ma ya furin jayar da takwas ga wata an fahimta ce kama khalafa fi zalika muhammad ibn umar al-waqidi shi kuma muhammad ibn umar al-waqidi ya saba anasa ala ashir layalin shi kuma ce ayi goma ga wata ka fahimta shi kuma min rabi'ul awwal shi ma mukhalifan da Dalika shehu ya saba malamin sa ishaq wal waqidi ma fi'ati ilmihi duk da ilimin sa fahil magaji illa annahu matrukun an gane ko sai dai shi ba wanda ake karban maganar sa bane shine wannan masruk wa qad kadzabahu jama'atun min al-nuqadi kai yawa ma cikin waɗanda suke nakari sun karyata cewa mutum ne makaryaci wa hunaka wa hunaka aqwalun ukar akwai wasu maganganu daban zahaba ilaihi afradun ke dai kun malamai suka tafi zuwa gare su ne ka zuwa dai asiratin nabawiya ta wani ibnu kathir an gane ko da sahihu ibnu nabawiya na albani wa sirati kaza kaza kaza duk wannan na karanta da sauri ne shi ta nake fassara muku sauran waɗannan maganganun duka da akwai akwai su batun cewa an haifi manzon Allah sha biyu ga watan Rabiul Awwal babu tabbata amma akwai tabbacin ya rasu sha biyu ga Rabiul Awwal so wanda zai yi maulidi yanzu da ya kamata yanzu yana murna ne na haihuwar annabi ko yana murnan mutuwa shi jama'a ka tambaye kanta da hankali Allah ya baka ce da murnan da mutuwa ake yi nan ba murna haihuwa bane kila wasu sun ce takwas ga wata wasu sun ce goma ga wata wasu sun ce sha biyu ga wata akwai wanda masu ce ba rabin awal aka yi annabi a rabin aka yi shi duk gashi nan dai maganganu iri iri ciki sosai ba wanda ba Allah ya kyauta su saboda haka wannan dai a takaice shine wannan magana to kada bai kada dan mu natsu ne mu saki jiki cewa ai Rabiul Awsanin aka haife shi a sai ce durusun wa iba babban abin lura a cikin wannan darasi na yau da muka yi a gurguje mun ci biyu ne rage mana ko za mu karanta su da sauri yace na farko bayani sharaful kaaba wannan darasin ne ya nuna mana darajar kaaba kwarai da gaske kana al-arabu yu'azzimunaha wa yuqaddisunaha ya nuna larabawa suna girmama suna mutunta kaaba yace li ha min dina ibrahim alaihi salam saboda kaaba ita na daga cikin ababen da suka saura na addinin annabi ibrahim alaihi salam na biyu hasadu nasara wato yadda kiristoci suke yin hasara wa hidrihim ala makka da jin haushin da suke wa makka wa alal arab suna ma jin haushin larabawa alladhina yu'azzimuna hadha albayt wadanda suke girmama wannan daki su larabawa kiristoci na jin haushin su saboda abraha din kirista ne halin yace na uku anna difa'a an muqaddasati wa tadhiyati fi sabiliha yace kare wurare masu daraja da bayar da ma kanka da ruhinka da lokacinka shine tadhiya dan kare wa'annan gurare masu daraja malam yace amrun aziziyun yace al'amari ne mai girman gaske al'abu ne mai muhimmanci fi fitratul insan amma rayuwa asali ta dan adam asalin ka na dan adam a ce ga wani wuri mai daraja mai kima ka fito ka ba wurin kariya wani abu ne wanda yake mai kima da daraja falala haka ne yawa nauri shine annal khawnata khawanata al makhzulun ya nuna cewa duk masu cin amana su ne masu tabbu ne ba za su ci nasara ba fa haula alladhina ta'awunu al abraha waɗannan da suka hada kai da abraha dinnan nan ba abraha suka wa amilu uyunan suka zamanto su ne spy din shi lafazin uyun shi ne spy a ce ayin spy ne in kuma aka tsara mai sai zama spices ba to spices ɗaya na girki ne ko to amma menene din menene plural din spy shi ma spice ok shi na abinci shine spices wannan kuma spice Allah ya kyauta <laughs> yace to kaga yadda suka zamanto yace qad asbahu mal'umin sun to la'anannu sun to tsinannu fi duniya wal akhira a duniya da lahira wa asbaha abu rigalin abu rigal ya kasance ramzan lil amalati wal khiyana ya zama kamar wani irin symbol ne na cin amana da yaudara an fahimta wa zalla yurjamu qabrahu haka ake jifan kabarinsa in za a wuce min kibali kulli man marra bihi ga duk wanda ya wuce ta wannan guri ina fata ana fahimta Ana wuce wurin idan ka je aikin haji na biyar hakikatul maraka bain Allah wa adahi malai ce to haqiqanin wannan ka danko da wai a rubuta saba. to ai tsakanin Allah ne da halittarsa domin kaga ɗakin sa aka ce za a rubuta tsakanin Allah ne da halittarsa malai yake cewa amma hama kanat quwwatul adu duk yadda karfin abokin gaba yake wa hushudihi da yawan jama'arsa to fa innaha lan tastati an taquma lahzatan wahida amama quwwati llahi wa jabarutihi wallahi bata isa ta tinkari Allah ba ta tsaya daban Allah da karfin da Allah yake da shi ko na cikin dai ba za ta iya tunkarar Allah duk karfin mai karfi in dai azzalimi shi sa Allah yake karya azzalimi an gane ko malam yace na shida qissatul fila dalilun ala dalilin nubuwati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan labari na kissar yiwayen nan dalili ne da ke tabbatar da annabta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na bakwai na ƙarshe hibzullahi ta'ala li nabi li baitihi Allah ya tsara ɗakin sa fallazi hama baitahu fi tilka al-hadisa wanda ya kare ɗakin Allah ya ɗake ɗakin sa ya kare ɗakin nasa tun a wancan rikici ko man yahfazuhu al-yawm shine wanda yake tsara ɗakin har yanzu ko ba ka wani shi ke tsara da shi har yau lan yastati ahadun bi makrihi babu wani mutum ɗaya bin makircin da zai iya wa kaidihi da kaidin da zai yi an yanala min ahliha min hadha albayt akan ya taba wannan dakin na Ka'aba an gane wannan ko wa ahlihi ko iyalan cikin sa ma'ana mazauna ciki illa ahlakahu Allah wa ja'alahu ahadith wallahi sai Allah ya halakar da shi ya kashe zama abin zance a cikin gidan shi a ce ai wani kaza wani kaza Allah mu sarki ya dasar da mu Allah ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muka yi kuskure ko karancin ilimi Allah mu sarki ya fi mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah